Eh, salamu alaikum. Alaikum salam. Kai Aisha na jamu. To ke ke yan wani gari ce? Hmm? Ni yar jigawa ce. Kai yar Kano. Yar jigawa kuma yar Kano? Eh. Hmm, a wani gari aka haife kenan? Ni a jigawa. Hmm, to wannan wannan farin ki ne eh? A ana mai ne. Kai subhanallahi. To ke na rantsi da Allah ko wallahi na goni wani bidiyon ki kuma wallahi ya burge ni. wanne Kasan da yawa a bidiyo wanne ne burge kin san wanne ne ki bani lokaci Eh, kaga kuma gobe za mu sike shi a ah, ba dai Allah ko gobe gobe ranar juma'a za su ki waka ki bani lokaci insha Allah gobe juma'a hmm. karfe 7 na dare a wace tasha a Najamu Vision Studio kai Najamu Vision Studio hmm. kai subhanallah za a danna subscribing dole to na rantsi da Allah ko amma ba dole ba duk wanda ya na Allah da na annabi ina ce dole ne ka san mutanen namu ne a na sha in kika ce dole wallahi Allah sai wani ya ce aikin ce dole ah. kin gane hmm. yanzu a ina za a san mana link din zan sa shi a tiktok insha Allah okay, amma dai asal logon ki na tiktok eh asal logo na tiktok amma dai daga za su ga na dora suna okay saka suna yin search din shi su ga kuma zan sa insha Allah nawa karfe bakwai insha Allah gobe karfe bakwai na dare ranar juma'a mm. to wallahi mutane na ko kuma kun ga yadda na waka ki bani lokaci ko to za a ga da da Aisha na jamu da Abdul Diwan wa ya fi iya acting to je ku gani baka na ji na ce muku ba a mun sara muku eh walla haka ne ki bani lokaci na so ko za na raya a duniya kuma wallahi ni zan fara lakin duk wanda ya riga ni ko Allah ba wanda zai riga ni kadai zan fara lakin karfe 7 Anya kuwa? akwai ba masoya na ni ba ina da 5G wallahi din na fi masoyan ki Allah wallahi to shikenan in dai kai ka fara zuwa ka gani eh kana da kyauta a ah, ba dai dan Allah Allah to no problem dan dan ban dubu daya okay to shikenan ya dubu daya Eh. Wannan ta kake ce? A'a, ta aro ce. Hmm. Eh. Kai, subhanallah. Na gode wallahi. Hmm? A gidan ku ba. Ka ji Ba a gaya wa ɗan yau yau.